يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا sai Allah ya amsa masa addu'arsa ya kira shi da cewa ya kai zakariya lalle mun baka albishir mun amsa addu'arka mun baka ɗa sunansa Yahaya ba mu taɓa sakawa wani wannan sunan ba gabaninsa